بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجلس نبقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية wani abu da ya kamata a sani umarni da abu mai kyau da hani game da abun da ya zama ba shi da kyau wajibi ne amma na kifaya wato wasu ake bukatar su zama sun tashi sun eh, ba aikin ba kowa zai iya yi ba ba kowa zai iya yi ba wa iza kanat amiratan bi kulli ma'rufi malai ibn rahmatullahi Alai ce idan al'ummar annabi sama ta kasance tana umarni da abu mai kyau ga baki daya nahiyatan an kulli munkari sannan kuma ta kasance mai hana dukkan wani abin da ba shi da kyau fa kaifa yajuzu an ta'mura kullu bi munkarin aw tanha kulluha an munkari ya za a yi a ce ga baki ɗayanta ya za a yiwu a ce gabaki ɗayanta kuma za ta haɗu umarni da abu mai mara kyau sai al'umma tun da Allah ya siffanta cewa ita mai umarni ce da dukkan abu mai kyau mai hani ce game da duk abin da ba shi da kyau to kaga ba za ta zama mai umarni game da abin da ya zama ba shi da kyau ba ke duk abin da kaga al'umma ta yi ijma'i a kansa to a ce ne abu ne mai kyau sannan ne autan ha kullu ha an munkari sannan an ma'arufi sannan kuma a ce dukkan ta ce umarni da abin da ya zama ba shi da kyau ba za ta hana ta ta hana wani abin da yake da kyau ba za ta yi ba a abin da take shine tana umarni da abu mai kyau ta hana abin da ba shi da kyau ba ta hana abin da yake da kyau ta kuma yi umarni da abin da bai da kyau ba ta yi Allah ya cire ma al'ummar annabi sama ga baki ɗayanta wannan sifa ya siffanta ta da umarni da abu mai kyau ya siffanta ta da hani game da abin da ba shi da kyau ya cire mata siffar umarni da abu mara kyau da kuma hani game da abin da ya kasance mai kyau mun gane wallahu ta'ala kama akhbara bi annaha ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar Allah kuma ya ba da labarin cewa ita tana umarni da abu mai kyau kuma tana hana abin da ya zama bashi da kyau wa akhbarullahi ta'ala ghayru mansukha qa'ida usuliyya anna an-nasakh la yadkhulu fi al akhbar duk abin da Allah ya ba da labarin to ba a goge shi akhbarullahi ta'ala la tunsakh wa innama yadkhulu an-nasakh fi al-ahkam lal akhbar duk abin da Allah ya ba da labarin ka to ba a goge shi Allah ba mu labarin annabi Adam ba za ka zo kana karanta wata aya a cikin tarihin annabi Adam ka ce sai ka ce an goge ta ba ba a gogewa abin da ake gogewa ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ana nufin al-ahkam Eh. al'akam ne hukunce hukunce ne to Allah ba mu labarin cewa al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam siffarta umarni da abu mai kyau hani game da abin da ya zama ba shi da kyau faqad aujaba zalika ala al-kifayati minha to ya wajabta mata haka ne amma a babi na kifaya wato a samu wasu jama'a su tashi su a samu wasu jama'a su bi qawlihi da yace wal takum minkum ummah waltakun minkum ummatun dole ne a samu wata kungiya a cikinku al'imam ibn Kathir a tafsirinsa da ya zo sai ce ai jama'atun wannan al'ummar da ake nufi ana nufin jama'atun jama'a a samu kungiya a samu jama'ar da za su zama aikinsu shine umarni da abin da ya kasance ta'amur bil ma'arufi yad'una ilal khair su zama suna kira zuwa ga alheri musulunci kenan wa ya na bil ma'arufi sannan su rika umarni da abu mai kyau wa yanhauna 'anil munkar kuma su hana abin da bashi da kyau wa ulaika humul muflihun masu yin haka kuma sune waɗanda za su samu rabo babba a lahira Allah ya ba da umarni cewa dole a cikin al'umma a samu ne a samu al'amiruna bil ma'ruf nahuna 'anil munkari adda'una ila al a samu waɗanda za su rika kira zuwa ga alheri musulunci gabaki ɗaya ke a samu waɗanda za su zama suna umarni da abu mai kyau su zama kuma suna hani game da abin da Allah bai yarda da shi ba abin da ba shi da kyau wajibi ne idan ba a samu waɗanda za su yi wannan ba to asimatil ummatu kulluha al'umma ga gabaki ɗayan suna cikin laifi Allah yana fushi da wannan al'umma dole a samu al'amiruna bil ma'ruf annahuna 'anil munkar masu umarni da abu mai kyau masu hana abin da ya zama ba shi da kyau in aka samu wannan to shi ke. kai kuma da ba za ka iya yi ba to ka taimaka ma masu ita ce ka'ida fa domin da aka ci alkifaya yanzu misali rayuwarmu da muke ciki akwai malamai su ne al'amiruna bil fi annahu anil munkari to akwai yanzu ƙauyen da suna nan suna jira wallahi riguna za su za a je a raba musu ko ba wando su musulunta kun ji na rantse muku da Allah riguna za ku je ku raba musu su musulunta amma suna nan suna kafirci ko yi waɗannan sai sun ce Allah goma Allah goma ne ko su ce Allah bai da iyaka ma to amma waɗanda ya kamata su ba da gudunmuwa a yi abin da ya cancanta a yi ba za su yi ba shi sa ina mamakin mutanen da ba sa jin tsoron Allah ga mutum wai dan boko ne shi wai ya dau abu ya rubuta yana cewa wai malamai sun hada a birni suna ta ga ƙauyuka nan an bar su ba a zuwa a a yi da'awa kai ne kai makiyin Allah wallahi ne mai faɗin wannan magana makiyin Allah ne mai faɗin wannan magana kai wace gudunmuwa ka bada ka ce malamai sun haɗu abin yi suna ta rigima wai an bar ƙauyuka ba a zuwa ƙauyuka kai ne kai malami ne kawai aka ce je ƙauye kai ma ka je mana in ko ba za ka je ba wani malami ne ka zo ka ɗauka ka ce ga shi malam don Allah ga shi ga gudunmuwa ta kaza ko ba kai ba almajiranka ka naɗa wasu su rika zuwa ƙauye suna da'awa ba su yi sai dai su hutu. ƙa'ida ita ce kowa da abin da Allah ya raba masa aikinsa in muka yi wasa wani da ya yi aikin shi ba to dole a samu matsala to wasu ba su yi aikin su ba akwai malamin da za ta samu abin ni aikin sa kenan birnin sun koshi ne a wannan zamanin da muke ciki mutane nawa ne jahilai a nan zariya ta mu in aka ce ka kawo jahilai sai ka cika tareloli wanda ba su iya sallah ba a nan zariya da ake cewa birnin ilimi tirila tirila za ka cika na waɗanda ba su iya sallah ba suna nan to wani birni kuma daga madina sai zariya haka mutane suke cewa abin nan taka amma jahilai na nan tirela tirela sun ji ne zafi yi al'amuru bil ma'ruf ake magana to akwai malamai da za su zauna a cikin birni akwai kuma wanda za ka samu malami ne bawan abar ya yana da irin amma Allah an ka tura shi kawai ba zai iya da'awa ba ba yi da usulubi ne iya kiran wani wanda ba musulmi ba har ya karɓi musulunci To amma za ka iya samun matashi wanda ya karanta wannan abubuwan na comparative study na religions ya karanta cin ya karanta ya kalli fayafaye na ahmad Didat rahmatullahi alai yana da ilmami sosai da ababen da irin su uh, dr zakir naik hafizahullah yake yi wanda malami bai da wannan damar sannan yana da turanci amma matashi ne to waɗannan matasan su ne za a tura su ƙauye a ba su gudunmuwa ka ba su gudunmuwa wallahi mutum akwai lokacin da aka fita na san wani wasu matasa suka fita wani ƙauye ƙauye kan bauchi sai da mutum ɗari tara suka musulunta kwana-kwanan nan ba a daɗe ba to da me za su fita ina yana da matar shi yana da 'ya'yan shi to shi ce kenan sai ya tafi da'awa kuma babu dawa a gidan shi a ina aka ce a yi haka to waɗanda suke da dukiya yau ba wanda suka fi cutar da musulunci ina faɗin wannan magana kamar masu kuɗi wanda suke ma Allah ruwa to ba kamar su duk ci bayan da musulunci yake samu yau a wannan zamanin billahi lazi la ilaha illa huwa kun ji na rantse ina ɗora shi kashi da biyar masu dukiya ne masu dukiyan mu marowata su ne kashi da biyar suka sa musulunci yau zai ci gaba Su ne ba za su taimaka a yi abin da ya cancanta ba su ma fahimta ba ba su ma gane ma abin da ma ake magana kansa ba zan ba da wannan labarin ɗaya daga cin yan uwa yana harka talabijin ana sa abubuwan shi a talabijin na san yana sauraron karatun da ma zai na ba da labarin yana kallon wata tasha daga cikin tashoshin da ake da su na sunna wannan tashoshin da suke tashi yanzu na sunna sai ga an sa wani yaro dan bid'a yana karatu a gidan talabijin da hankalin shi ya tashi kuma makwabcin shi ya san shi ya san yaron da rashin da rashin da'asta sai ya kira shugaban gidan talabijin da ya mushi waya ya malam ka san wannan da kuke sa karatun shi ya ce menene ya to kaza kaza ya to yanzu malam bari mu faɗa maka wani abu tashan nan tun da aka kafa ta a cikin ko wata nawa ne dubu ɗari biyar yaron ne yake ba mu a sa karatun shi shi wallahi malamanmu na sunna kakaf ba wanda yake iya ba da wannan kuɗin yanzu tambaye da zan maka da tashan nan ta tsaya kwata-kwata a daina kallon malaman mu na sunna da kuma shi wannan yaro a riƙa ɗan haska shi so ɗaya ko so biyu ya ba mu waɗannan kuɗaɗe da nake gudanar da wannan tasha tamu wanne ya fi sauran kuma a sa malaman sunna yake ka ba a kafin zararai ne ko to wace amsa kai za ka bada ƙasa mai wuya tsaka mai wuya tsaka mai wuya to wannan shine halin da musulunci yau da awon musulunci take kaka kara kaka rage idan za a yi bukukuwan mu na aure ka ga yadda ake almubazzaranci musulmai da waɗanda suke idda'in sunna amma wallahi tallahi da'awa ta sunna ba matalauci yadda awa kamata kuna jiji wannan labarin nake ba ku labarin. kwanan nan da ɗumi-ɗumin shiga a fi kwana uku ba wannan wanda ya kira ni hankalin shi a tashi yace amsar da da ya bashi ma wancan shugaban gidan tibur amsar da ya bashi da wannan tambayar da ya ce wallahi ta fita mushi da hankali fiye da ma sa karatun da ake yi na wancan shi wanda ake magana kan dubu ɗari biyar haka yake lalewa kawai sai dai a tura account ɗin account number na na gidan talabijin din kawai wuf kawai su shige da shi ake gudanar da gidan talabijin ka ce ba za a sa karatun shi ba to ina tabbatar muku waɗannan gidajen talabijin ɗin da ake da suna sunna da waye da waye da waye wallahi in ba a yi wasa ba nan gaba sai su rika tallaki sai su rika talla abin da bai halarta ba ko kuma a rufe gidajen talabijin ɗin nawa ake gudanar da gidan talabijin an ce maka arha gare nan nan manara ta izala ta taɓa tsayawa if sunna tv ta taɓa tsayawa if wisal hausa tv ta taɓa tsayawa if to yanzu ana da su akwai al akwai manara akwai sunna tv akwai waye akwai ka yadda suke gudanar da kan kaɗan ne daga cikin waɗanda Allah ya ganar da su daga cikin masu dukiya suke iya ɗaukar wani abu su bada a tafiyar da su amma jiba gidajen talabijin yanzu da ake buɗewa na na shiyashanci da saɓan Allah nan yadda suke zuwa da ƙarfi wasu ma bai halasta a faɗi sunansa a masallaci ba kuma suna nan a cikin al'ummar kuma mu mutanen mu masu kuɗi ba abin da ya dame su suna rayuwar su kawai suna ji to ce yin al'umma ce wannan to kaga wannan sai kuma mutum yanzu yana cewa malamai sun haɗa abin ni sun sun sun wai suna ta faɗa wai ga ƙauyuka nan an basu ka taɓa nawa ka taɓa zuwa ka bada ka ce aje ƙauyen ba aje ba ka zo ka bada mana ka gani ba aje ba lokacin abubuwa na da sauki mu nan mu rika zuwa nan ka ce lokal government amma yanzu ba za ta shigo mana ba to amma da da tallafi za mu canza wani garin sai mu rika zuwa ko da a wata ne a je so daya lokacin muna zuwa silar doganna sai mu je mu kwana biyu in muka je sai mu kamar ma ba Najeriya muke ba ga iska mai daɗi ga bishiyoyi ga tsuntsaye ga rafuka sannan kuma ga mutane masu san addini mu je mu zauna ba su bukatar nahawu ba su bukatar sarfu ba su bukatar li'irabi Allah kawai suke son a karantar da su ba ruwansu da kai musu gwalangwatsu ko kai musu salon magana Allah kawai suke so a koyar da su amma yanzu ba wannan saboda wajen yana cikin wajaje masu haɗari amma akwai wajajen da za a shiga lafiya lau kuma a je a yi da'awa amma da me za a je alal aƙalli abin hawa ba ka buƙatar ma mai da a wannan zai tashi ne ko yana da wani ismin lalai azam ne da Allah ya bashi kawai sai dai ya faɗa ko kuma yana da wali Sulaiman riha asifatan tajribi amri ila al-ardi allati barakna fiha bai da shi yana buƙatar abin hawa yana buƙatar abin da zai ji domin ba mala'ika bane shi yana buƙatar abin da zai ban ma iyalansa domin iyalansa su ma suna da buƙata yadda kake da buƙata shi ma yana da buƙata to sai ka zo ka ba da taimakonka ka ba da gudunmuwarka shi sai ya amfani da damar da Allah ba shi kai ma kai amfani da damar da Allah ba ba ka koma gefe kana surutu kana zagi ba kana faɗin ƙarya kana ɗaukar zinibi ko kuma har mutum wai saboda kin Allah wai ya sa a social media ko ran nan naga wani ya sa shi da na mishi raddi a wani group ya kifa na amsa na ji haushi in ka isa ka ba da amsa nawa ka ba da gudunmuwa don malaman nan su je su da a wannan saka ƙi zuwa su wai an haɗa abin ne ana ta ana ta rigima wani birnin ga birnin nan duk mutane da suke jahilai to shi ne halin da al'umma take ciki Allah madaukakin sarki kullum idan ya tashi zai ce ne wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum dukiya yake fara faɗi in ma labari ke bada wajahadubi bi amwalihim wa anfusihim suka yi taimaki addinin Allah da dukiyoyinsu sai ya ce kuma da rayukansu awa ba ta yiwuwa ba kuɗi tun da Allah ya saukar da musulunci to da dukiya ake gudanar da musulunci da dukiya ake gudanar da musulunci ba da talauci ba ba da rowa ba ba da mako ba ba da babu ba duk ne mai awa tsawonsa in ya tafi to akwai yakan inda zai tsaya iska za ta kore shi amma ita dukiya ba inda ba ta shiga wannan dukiya ba inda ba ta shiga amma magana akwai inda ba ta shiga amma dukiya ba gidan da ba ta shiga to abin da ake yi ce ga da'awo da'awo da'awoyi na naɓanna kala kala malam ana suna suna tashi amma mutanenmu ba sa kishi ka ga awa ta ƙin Allah ta yaɗa ɓanna da'awa ta ɓata aƙidar mutane ta zo ana ana ana ana ana ana mutanadarta ana ta'ayyidinta ana taimakonta suna burin kasa amma da'awa suna kullum cikin talauci take cikin talauci take to ku faɗa musu wanda kuke kusa da su in ba su yi wallahi Allah ya walakanta su kuma sun sani وإذا أخبر الله تعالى بوقوع الأمر بالمعروف والنهي ما بشي هكذا يا إسا يا ya يا إسا ما تاشي أنا wallahi daban haushi in mutum yana bayani kan waɗannan abu zai ji kawai zuciyar shi tana neman ta buga saboda bakin ciki amma da yawa ba ba a ganewa za a ce musulunci shi ne a baya da a wasu suna ita ce komai nata a baya hmm? sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum